بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو lahadi ɗaya ga watan rabi'u sani shekara ta 1432 daidai da bakwai ko takwas ko shida shida ga watan maris watan uku shekara ta 2012 miladiya za mu tashi a babi na goma sha bakwai a karatu wannan littafin mawaqaw malik a cikin kitabul biyu babu ma ja'a fi sarf babu ma a fi sarf babu ma a fi sarf babin da zo zai mana bayanin hukuncin canji canji naka ce canji ba canji lafazin 'yan siyasa ba canji na kuɗi kun gane ko canji na kuɗi shine ake kira asarf mai canji suka kira hisarraf ina fata mana fahimta da turanci kuna cewa exchanging ne ko na canjin kuɗi da kuɗi naira da dala ko dala da riyal kun gane wannan ko ko kuma abin nan naira da naira ko dala da dala ko riyal da riyal unga anan ya nuna kenan a canjin da muke magana yana da fuskoki guda biyu ko dai jinsin kuɗin da kake rike da shi ka nemi canjin shi da irin wannan jinsin eh kana rike da naira a hannunka naira hamsin ya zama na kana neman canjinta ko kana da naira ɗari biyar kana neman canjinta ko kana da naira dubu kana neman canjinta eh ɗaya kenan kun ga yanzu wannan maganar naira da naira ce ɗaya kenan na biyu ko kuma kuɗin da kake da shi kana buƙatar wani jinsin ne wanda ba shi ba kamar naira da dala ko dala da riyal kun gane ko kaga kowannensu kuɗi ne to amma ba jinsin su ɗaya ba dama a duk lokacin da za an yi waɗannan abubuwa shari'a abubuwa guda biyu ta hana abu na farko a tafadul wani ya fi wani abu na biyu an nasi'a jinkiri awano kenan biyu waɗannan abubuwa guda biyu suna gazgatuwa ne akan canjin kuɗin da ya haɗa jinsi guda kun gane ko canjin kuɗin da ya haɗa jinsi guda kamar naira da naira kaga jinsi guda ne to anan waɗannan abubuwa guda biyu sun haramtu banda tafautun don naira ba tafi naira ba eh naira ba tafi naira ba idan ka ba da naira dubu ɗaya aka baka sababbin kuɗi na naira goma goma ko naira biyar biyar ko naira ashirin ashirin saboda sababbin kuɗi aka baka na naira ɗari tara ko ɗari tara da hamsin ko ɗari tara da sittin aka dai cire wani abu na saboda an baka sababbin kuɗi kuma aka yi wannan hannu da hannu wannan haramun ne aulan wahidan haramun ne saboda naira ba tafi naira ba in ka miƙa naira dubu a baka canjin ka naira dubu wannan shine abin da ake nema kun gane wannan da kyau ko abu na biyu kuma shine annasi'a jinkiri ba zai yi ka ba da canji yanzu ka ba da naira dubu a ce to yanzu aka bude shago an an jima ka dawo a'a yanzu wannan jinkirin da aka samu shi ma riba ne to shi wannan annasi'a jinkiri tsakanin ba ka bani in baka shi wannan yana shiga dukkan nau'ukan kuɗi to amma wancan a tafadul sai idan kuɗin ya haɗa jinsi guda ina fata mun fahimci wannan naira da naira dala da dala riyal to ashe yanzu naira da dala akwai tafadir kenan wani ya fi wani eh naira da riyal wani ya fi wani to ana haramcin guda ɗaya ne shine annasi'a yi jinkiri ma'ana ba zai yi in baka naira dubu yanzu ba ka ce min to baka samu canji ba a samu kuɗi ba an jima bayan minti biyu in dawo ko bayan minti uku in dawo domin zo in karbi domin zo in karbi canji din dole sai dai zama a hannu da hannu in jaba haushe hannun kuturu da na makaho ga dai littafin a gabanmu imam malik ibn anas Imamu a'imma imamu darul hijira yake cewa babu ma ja a fi sarf babin da ya zo zai mana bayanin hukuncin canjin kuɗi wasu harka kuɗi ba ƙarama harka ba ce a musulunci musulunci yana ji da harka kuɗi sosai da sosai ya ce haddasa ya yahya an malikin an bin shahabin an malik bin aus bin ni nasri أنه التمس صرفا بمئة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يدي ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع فقال عمر رضي الله عنه wallahi la tufariquhu hatta ta'khudha min thumma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء yake cewa a haddasani yahaya an malik ubaidullah ibn yahaya al-laifi wanda iri wayar muwadda a wurin babansa yahaya ibn yahaya al-laifi yake cewa haddasani yahaya babana yahaya ya karanta da ni wannan hadisin an malik daga wurin malaminsa malik an ibn shihab daga wurin malamin malik shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an malik bin aus daga malamin ibn shihab shine malik dan aus dan hadisan an-nasri shi malik dan aus dan hadisan an-nasri yake cewa annahu shi karan kanshi iltamasa sarfan ya nemi canji bimi a dinar na dinari ɗari yana neman canjin dinare ɗari ƙal sai ya ce shiwa kenan shi malik bin aus bin hadisan an-nasri sai ya ce fada'ani talhatu bin ubaidillah sai talhatu bin ubaidillah ya kira ni ma'anan zai mun mai kenan fatara wadna sai muka yi kai komo abin da 'yan kasuwa suke kara ya rage ka sai min kaza a kaza za ka siya shi mai saiwa yana neman a kara shi mai siya yana neman a rage shi ne fatara wabna sai muka yi ya kuke kiran wannan da hausar kasuwanci sai muka yi ciniki amma ciniki a amma kenan a ammu ne ai eh. ko a hausa kasuwanci ba da wannan ƙwadago hmm? kenan ya ƙwadago tsada take fitowa ƙarshen ciniki kenan ƙarshen ciniki kenan eh yarjejeniya sai da wani abu kenan ba ku da wannan hausar daga jin wani an ba ku da wannan a hausa kasu eh yau ba ta fi eh ta dan fi dama dama wannan fatara wazna muke ja in ja ni na ja akan kaza shi kuma ya ja akan kaza hatta tsarafa minni har dai ya canza mini istarafa asalin shi istarafa ne a fannin ibdal wal ilal saboda filin kalmar sarafa ne sadun ra'un fa kun gane ko sai aka ƙara mata alhamza da ta'un saboda idan fili ya zama fulasi yana da wajihi uku wurin ziyada ko dai a kara masharafi ɗaya ko a ƙara masharafi biyu ko a ƙara masharafi uku idan za a ƙara mashi harafi biyu ana ƙara mashi ko dai in za a ƙara mashi harafi ɗaya akwai fuska guda biyu ko dai a ƙara mashi hamza kaɗai idan kharaja ya zama akharaja ka ka ƙara mashi alhamza kaɗai ko kuma ka ƙara mashi tad'if kun gane ko ka ba'afa shi kamar ghalaqa ghallaqa kun gane wannan ko in kuma za a ƙara mai harafi biyu kana da wajihi guda biyu ko dai ka hajjifi wajihi biyu ne ko uku wajihi uku ko dai kara mai alhamza da tad'if kun gane ko ko kara mai alhamza da nunun ko kara mai alhamza da ta'un wannan wanne ne wanne ne hamza da me eh kace me da ta'un ko da ta'un tawon ake cewa yawa Alhamdu. a ta aiban faɗe shi ba ce maki alhamza da ta tad'if alhamza da nunun alhamza da ta'un ba mu ce alhamza da ta'un ba wannan wani ne eh ta'un ko ta'un alhamza ce da ta'un shi ta'un shi ne aka ibdal din shi ya koma ta'un kuna ina babu ibdal farko farko ne a nahawu na na hudu babu al-ilal wal ibdal ba shi da wahala gashi ne yana sai ittarra eh hatta tarafa minni hadda ya canza mini mana abin ya kai komowa kenan wa akhadha adh-dhahaba yuqallibuha fi yadi sai ya karbi zinare yana jujjuya ta a hannun shi eh kun yi shiru ko ba haka ake ba an zai canji sai ga yana dudduba sun makala sannan sai ya ce shi wa kenan talhatu bin ubaidillah sai ya ce da shi malik bin aus hatta ya atiya ne khazini min al har dai mai kula da bangaren kudi na ka jira har mai kula da bangaren kudi na ya dawo daga daji ya je daji ya je wajen gari kun yi shiru yanzu zahab ɗari kudin sana hannuwa kenan sana wurin talha bin zubair eh talha bin ubaidullah barakallahu fi talha bin ubaidullah sai ya ce da wanda izo neman canji ya jira har mai kula da kudin shi ya dawo daga gona ya dawo daga wajen garin madina wa umar bin khattab yasma duk waɗannan kace na ce da ake umar ɗan khattab yana ji faƙala umar sai umar ya ce wallahi la tufariquhu rantsuwa da Allah kada ka rabu da shi hatta ta akhudha minhu har sai ka karba wurinsa. ko dai ya zama na har sai ka karbi canjin ko ya zama na sai ka karbi kudinka kar ka rabu da shi ina ba ta mun fahimci wannan da kyau to kun ga akwai darussa da yawa da zamu dauka darasi na farko ashe ya nuna da abin nan ja'in ja da ake tsakanin mai dan kasuwa ƙara min a'a rage min wannan ba wani abi ba ne idan ya kira almuma kasa ina fata mun fahimci wannan saboda haka wai ka zo ka ce wai dole sai ya faɗa maka gaskiyar al'amari a kai kuma wanda za ka shiga da kanka wani wuri kawai ka duba ku ta danja an Allah ya ce ka ka samu sa'a kan shi kenan ko kuma ya samu sa'a kan kai kenan saboda lafazin wai ka tilasta shi ya gaya maka gaskiya al'amari kai kana tunani ya gama gaya maka gaba ɗayan ka tafi sai ce da wani ka rage ai ba wani za ka ce da shi ya eh, yi maka wani abun nan ne almuma kasa kenan ya halatta ƙara mun a a rage mu ƙa'ida shi ne kada mai sai tsananta kada mai sai ya tsananta rana suna yana cewa abin nan samhan idza ba'a samhan idza ishtara ba ba a bukatar haka tunda kai ka riga ka san iya abin da kake so ka siya abin da kai budget shine wannan abun na naira dubu ɗaya zaka siya kun bai wannan da kyau ko me na cewar ka jajirce a ɗari shida tunda dama tun daga gida ka ce ɗari shida ya ce ma a'a ka ce ɗari bakwai ya ce ma a'a in ka ce ɗari takwas bai ce ma a'a ba sai ka ɗan shiga kuma ka gano sauraron Allah ta lai sauki abu na gaba shin wannan kasuwanci wannan abu da yake kasancewa tsakanin umar abin nan aus bin malik malik bin aus da talha bin ubaid akwai ruwan umar ɗan kaddawa a ciki hmm? dan kada ka kawo hadisin da ma yi ribuka ila ma la yi ribuka a min husni min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi wannan ya'nihi ko la ya'nihi da farko la anihi daga ƙarshe fa ya anihi kun gane magana da farko da farkon fara kasuwancin su biyu ne suke kasuwancinsu lokacin da suke kewa da kuma wannan la anihi ka gane ko ya anihi shi ma a naɗin domin yana zai iya daidaitawa kun gane ko zai iya sa baki kai ko ɗan sayan mai mana ko kuma tun da har ka ga yi shuru kai mai wani abu mana wannan ya ainihi mata nan din kenan to amma babban inda ya ainihi din da ya ga za a saba ma Allah saboda ko da mutane biyu suna magana ba su sa ka a ciki ba sai ka sun yanke wani kudiri da za su saba ma Allah za su saba ma manzon Allah a ciki dole kai magana eh dole kai magana saboda me saboda Umar dan Khattab ya ji su amma bai sa musu baki ba da ya ji ɗaya zai ce da ɗaya riba da ya ji riba ta kunno kai sai yi magana sai ya ce wallahi la ta fari tufariqu ta ta'khudha minhu hu karka raba da shi domin yanzu idan ya karbi zinariya ɗari zai tafi ne fa sai abin nan abin nan nashi akanta nashi ya dawo daga daga gona sannan ya zai karbi canji ثم قال سنة سيوم أن خطب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكن الله تيرا دا أمين الله استبدا قريش يأتي الذهب بالورقي zinariya da azurfa shine alwarik azurfa azhabu zinariya kun ga yanzu ba azhabu bil zahabi ba azhabu bil warqi ai wannan wani bangare ne na hadisin da muka baro baya ana azhabu bil zahabi aka kammala al fidda sai aka zo azhabu bil warqi azhabu bil warqi azurfa da zinariya an samu canji ko ba samu canji ba eh kaga irin shi shine naira da dala naira da riyal riyal da dala kaga jinsin kudin ba ɗaya ba ne shi zai ce azhabu bil warqi zinariya da azurfa in za a sai ɗaya da ɗaya riban to fa riba ce illa ha'a wa ha'a illa ha'a wa ha'a sai dai kawai idan an yi cinikin ungo gashi shi ne ba riba ba eh kun fahimci wannan ko sai dai idan an yi cinikin ungo gashi kaga anan ba a sa misilan bi misilin ba saboda azabu bi warqi amma azabu bi zahabi mislan bi misilin eh yadan bi yadin kun bai in buku manta ba to amma yanzu azabu bil warqi zinariya da azurfa kaga an samu canjin kudin ba iri ɗaya bane to a nan riba tana zuwa ta fuska guda ne shine idan bai zama kuɗi hannu ba hannun tudu da makaho illa ha'a wa ha sai dai ungo gashi kun bai wannan da kyau ko sai ya zama na ina ka tana wani hannu tana hannunka na dama kun bai wannan ko tana hannunka na dama shi kuma daman ga tebur din shi nan yana kallon ka shi kuma yana daman shi a'a wannan hannun da ka motsa ba shi ne daman ba eh eh yawa to haka yanzu kudin shi suna wannan hannun shi wannan hannun naka kenan yawa don ni yanzu ina abin nan kowa da kowa yana daman shi kowa da kudin shi a hannunsa naira ka ga ta a daman ka dallashi ga ta a daman shi kun fahimci wannan ko kana miƙa mashi yana miƙo maka khalas shine ha'ad ha eh a to ai tunda ba akwai tafi tsakanin su ba yana aje kana yana ya kana kowa ya dauki kowa kawai shi sai hannun dama ya dauka kenan a gane ku kun ga babu wani tazara ko ko misali na abin da yake sakon ko wani abin nan to haka ake yi in dai ba haka ba to an yi riba in dai ba haka ba an yi riba kun bai wannan da kyau da ka mika mai naira ɗari kana neman canji aidaman kasan shagon ciki da falo ne ko yauwa akwai can ciki akwai kuma na yadda aka fi fito da madara da siga da komai bakin titi haka da ka ba shi canji na naira ɗari da ya karɓa sai ce bari i shiga cikin shago inda yake ajiye kuɗin kenan ya je ya ciro maka canji ai kaga yanzu naira da naira ce kun gane ko ita mun yi magana ɗazu naira da naira abubuwa guda biyu ne na farko wata bata fi wata ba na biyu kuma dole zama ha'a illa ha'a wa ha'a to haka yanzu wai ya shiga cikin shago ya ɗebo maka canji ya kawo maka riba ne yi kun gane ko wasu suna ganin hata ya rike a wannan hannun ya dan karkace ya ciro cinjin wai me kuke fahimtar illa ha wa ha me yadda biye biyadi ya karbi kudinka a wannan hannun ya karkace ya sa kudin da suna cinye shi sai da ya ɗebo su ya canza sai ya canza sai ba an yi minti nan an samu ha'a an samu yadan biyadi mun yi magana kwanaki yanzu ke za ka ga kamar shari'a ta tsananta a lokacin da ka bashi naira dubu ka ce kana neman canji ka fahimci wannan a daidai lokacin akwai dubu uku a hannunsa akwai ɗari biyar a hannunsa akwai waye na ciniki sai ka kara mai dubu ɗaya na neman canji sun zama dubu nawa kenan ka gane ko sai ya shiga cikin shago da zumar zai baka canji yana shiga sai ya shafa mai zai sai zai zame ka mai kake nema sai ce ai canji nake so na baka dubu da ya ce aina ya za ka ko ya faru hakan sai ce na baka dubu da ya ce a ah, ya ce yanzu kwastoma ta mece ni ke karbi kudinsa a ina so mu gano surar ne tukunna a yanka gane surar yanzu hadisi ne ba canza shi zake ba yawwa mu'amala ka zaka canza don Allah malam canji naira dubu nake bukata a gani ko sai kenan sai ka rike kayanka sai je sai je abin nan ai in ka mika mai ne haka zai zai karba amma ka rike kayanka sai ya miko maka canjin amma lalle akwai hatsari sosai da sosai cikin kankanin lokaci zai iya musun baka bashi kuɗi ba saboda yana ganin jama'a sun mai yawa wani ya yi musun yana sani ai ta turanci ce san baka bashi ba yana sana kuma ka bashi nan shi ya fita nema ne saboda duk abin da ya shiga hannunsa ya zama nashi eh ji bahaushe bai ce yake halasta yake haram kowanne kira yake yi akwai kuma wanda yake zai iya yin musun ne ba tare da ya sani ba shi kan shi kwata-kwata ya sha'afa shi ya manta lokacin da gabashin naira dubu neman canji don masu sayayya sun rikita shi a gan sai ga naira dubun ka tana watakila ma wani naira dubun sayayya ake a wurinka an yi sayan naira hamsin ne <laughs> ka fito neman canji <laughs> ita tana ta tana jiran naira ɗari tara da hamsin eh <laughs> kun yi shiru azabu bilwarki riban illa ha au ha sai dai hannu da hannu ungo gashi sai dai hannun kuturu da na makaho kun bayanci wannan da ke in dai har ya zama na malamai sun yi magana a kan cewar ka rike da wannan hannun ka karkace gefe guda ka ɗebo canjin ka bayar sun yi saɓani akan wannan riba ne ko ba riba ba ne don ana gana ai wannan na kurkusa ne to me ya kake tsammanin da bari a shiga shago a ɗebo maka kun san zai na riba da yake abin na ɗin daga cikin hanyoyin da riba suka shiga ya ɗan fa'idantu da riƙe kuɗin ka san su kuɗi ko ba naka bane in kana jin ɗumin su sai ka ji ka garau kai shi eh a yanzu nan mutum ya ce don Allah ga kuɗin shi naira dubu hamsin ka rike mashi zai yi abin nan zuwa bayan la'asar mal an kaɗan raba su haka ka ji nan 25 na 25 sai ka ji ka zanzan kaga dai ba sisi a jiki ba sisi naka a ciki ajiya aka baka amma sai ka ji ka san san eh a gani in ya shiga gida sai dubu dubu ashirin da biyar sai ba iyalin shi ce ta ajiye mishi eh warawar a gani ita kuma sai ta zama na kowala ma ya je mutu wilu kenan <laughs> kuma abin kamar ya zai zama kai shi tashi hankali kai kuma kai yanzu kai yanzu khiyal kake yi kana gana hakan zai faru ko ba zai faru ba kuma ba zai faru ba inda zai faru da bai ba bai eh ai wato kudi ko ba naka bane in ka rike su sai ga mutum yana ƙara ƙiba haka sama-sama <laughs> eh, a ga ɗaya daga cikin fa'idojin da suka ke an samu a shi ne yanzu riba tana shiga cikin al'umma ba tare da mutum ya sani ba akwai nau'uka na shigar riba sosai da sosai eh? umar dan khattab bai kasance yana rufe shagunan mutane ba dan kada mutane su ce da mutane riba sai ya faɗa halas da haram a shagon su kafin a buɗe mai shago don gudun kada ya ce da mutane riba mana nan ƙwarai ko inna lazina ya na riba ba a riba inna lazina ya kuluna riba alce aljinsiyya amin ku daina dai wa shurutu tawbatu an nadamu ala ma fata wa niyyatu wa niyyatu an la yu'uda ila dhanbi fi ma baqiya alayhi umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ai atake yana ji ko da yana yi ne aka bada sai ya bari da haka yanzu yau dinnan yau lahadi da ka fita shago duk mutumin da ya ce maka canji na farko kada ka karbi kudin duk mutumin da ya ce maka canji sai ka ce to bari mu duba sai ka karkace ka ɗebo ka karɓo ka ciro kuɗinka ko ka shiga shago ka ɗebo canjin kana ba shi kana karɓa halas an gama me wahala a ciki ji ja'ala alaikum fi dini min haraj me wahalar a ciki kai abin da kake bukata fa shine abokin sana'a ke ganka da naira dubu a hannu shi sai ya ɗauka yanzu kai ciniki ashe wani ne baka canji kun ci maganar tsora ka yanzu yanzu ya bude shago sai ya ce ban canji na sai ka karba naira dubu sai ka rike ta a hannu haka ana tafira shi kuma abokin sana ka sai ganka da naira dubu kuma kuma a ɗazu ya ga wani ya tsaya wurin ka yana sayayya ah sai ga tarafa kuka fito amma yanzu kai haka yi dubu wannan fa'ida ce ka samu ko ba fa'ida ba ce shi akwai fa'idoji kenan da alhali kuma canji aka baka kuma canjin daga dai ba cikin cinikin jiya ne amma ga abokin sana ka yaga tare kuka fito amma ya ga da dubanni a hannu alhali kuma ba naka bane dinna canji ne so ashe akwai fa'idoji da mutum ya ci shi yasa zai dandana waccan azabar mana kawai mutum ya tambaye ka canji abin da ya fi komai garau tunda akwai abubuwan da kanana ne sosai an yi sabani a kansu saɓani ya halatta ko bai halatta ba amma kada ka shafa Allah cewa innal ladzina ya'kuluna riba ka gane ko so da haka waɗannan ƙananan sosai ko da an yi saɓani a wurinsu kai babu ruwan ka yi ƙoƙari ka iya yin ka ka kauce musu tun da an riba aka ce kun yi shuru saboda in mutum ya tambaye ka canji kawai yadda za ka yi shi ne ka ɗebo canji naira ɗari ne naira abin ne kana miƙa mashi kana karɓa ha au ha yadan biyadin eh ban gane me kake nufi da yara ba eh, yaro yaro ne na ce, yaro din yaro din yaro din yaro din ai da kace kananan yara shekarun su yaro dan shekara bakwai amma su ne ai lura da wani canji canji ba kasabe ake tura yara ba an kuma an tura yara sai ga na mutala ne ko na goma eh shi din ma din ai yaro jini yaro karami wani ko sai yan mutala ba a tura shi sai a tura shi naira biyar domin akwai dakarun tsaro akan titi da sun ga yaro da kudi za su kwace su gaba eh saboda kai dai nau'ukan waɗannan al'amurra ɗin da kasuwancinsu dole ne a abin nan ai mun yi magana farko an darasi na abin da ya shafi kasuwancin yara da haka ga harkar bashi harkar canji din nan tana da hatsari gaskiya balle kuma magana da muka yi jiya ka je neman canji wurin mutum na naira 500 kun gane maganar sai ba ka samu canjin ba sai ka ce ba ka 200 ya rike 500 din an jima ka zo ka nauke na ɗari uku wani haramun ne yi haramun ne saboda abubuwa guda biyu ne dole ya zama misilan domin naira ce jinsi dole ta zama misilan yadan biyadi in ka dai ce san bai da wafa shi bai san yi haka wafa ko nau'ukan waɗannan mu'amala da muke kowace ake kama mata shaida eh sai ce bai sani ba wai da shari'a fa ta faɗi wannan magana karke tsammanin wai ta takura muku ne a'a a'a ba takurawa aka yi ba samun maslaha aka yi in ka dawo za ka karɓi canji ɗari ukun ka an jima ya ce san bai san an yi haka ba a yi juyin duniya ya ce bai sani ba ina ma magana ma ka je ne ce san bai san an yi haka ba kwata-kwata a ta turanci san bai san ka bashi ba bai san ka bashi biyar wai wai abin nan abin nan ba idan ka kama kawai wa'in na falsafanci ne yan kaso ba wani abin nan kawai sai ka ana cato sai ka yi haƙuri ko kana da shaida sai mutum ya ce ya bashi da Allah ah, wani dama <laughs> ya gaji shi wani ya gaji dama na yake so a kai a uzu billah na'am Eh. wannan ai daban ya zo ya sai abin 300 a wurinka ya sai abin 300 a wurinka ya baka 500 nawa za ka bashi 200 sai an jima ka dawo za ka karɓar wannan ba wani abin ayan kullura ba saman ne bi saman ba eh ba shi ba ne don za ka iya cewa ka sai abu kaza ka sai abu kaza in aka matsa ma za ka iya ɗauko abin da ka saya gashi abin da ka saya ka bashi ɗari biyar gashi gashi gashi za ka fi samun magoya baya da ko da ba a yi abin a gabansu ba wurin taujihi sama da wancan kun yi shuru alaikun salam kawo gyara eh eh a masallacin yan kasuwa za a dinga tashi ana nasiha a ce gaskiya harkokin abubuwan da muke yi yana zuba mana da mutunci sosai da sosai mu'amalan da muke yi sai a duba mutum a ce ba shi da gaskiya kuma 'yan kasuwa ta ce eh, kuma ke kasa akwai waɗanda yake yawwa so da haka yanzu ba za ka iya wani mataki za ka ɗauka a kai mai yake ce wasu ne suka bata masu suna sannan kuma ta ina ne suka zama ba su da gaskiya ai mun faɗi wannan makanar da zo kun fahimci wannan so da haka a farkon karatunmu na kasuwanci mun yi magana akan akwai wajibi akan mai saya akwai wajibi akan mai sayarwa babu wata ka'ida na cewar wai sai ka tilasta mutum ya gaya maka gaskiya wai nawa ne gaskiyar wannan faɗa gaskiyar shi tsakaninka da Allah babu wani wanda ya tilasta babu wani wanda babu wata ka'ida da ta sa mai sayarwa ya tambi mai sayarwa haka nawa wannan dubu goma nawa ka siya kawai nawa ka siya ka fahimci wannan da kyau ko shi kenan idan abin ana sayar da shi dubu uku ne sai shi ya siye shi dubu tara ke kuma ka sai mai nawa ka sai mai dubu tara alhalin kuma nawa ake saiwa dubu uku sai da ya saya bayan awa biyu ya koma aka ce mai ai dubu ba ake saiwa kai kuma da kai je ya ce maka dubu goma sai ka ce dubu tara sai ce kawo kuɗi kun gane wannan kana da damar in ka dawo ya baka kudinka domin wani kana da khiyar akan wani khiyar gaban ne duka hanci ne wannan in ka dawo ko bai ko in ka dawo dole ne ya canza ba zai ce maka ai ya saya ai ka saya ya sayan maka ba ku ciniki ya kullu dole ne ya ba kuɗin ka a za ka yi maka dariya muna nan kan wannan muna nan zamu je can babu khiyar babu abin da ya shafi albayyani bil khiyari malamai tafarraka ko kuma gobe a umdatul ahkam insha Allah ta'ala shi ne hadisin farko a umdatul ahkam karatun nam ya zama abin nan nura ala nur za mu shiga umdatul ahkam gobe idan Allah ta'ala ya kai mu kitabun kasuwanci da dare tsakanin magariba da isha to ga akwai damar mutum ya istidrak kenan ma'ana abin da ya huce ni mutum na bayanan motsa zai ya samu shi yanzu kace me e. wato idan mutum ya saro kaya ya so kaya daga ƙauye ya samo shi da sauki ya zo ya samu ana sayarwa a gari abin da ake sayarwa a gari bai kamata ya rage farashi ba eh, eh, wannan wata yarjejeniya ce ta 'yan kasuwa a gane ko amma ya ja samo shi ana sayarwa dubu uku uku ya je samo shi dari bakwai bakwai don ya ya sai dubu biyu biyu mai mushi eh maganin kasuwa ne ai ai maganin kasuwa ne ai ai shi ne babban maganin kasuwa kaɗan rage farashi kaɗan sai ga yar an yi kanka shi ne maganin kasuwa ai shi malamin da ya kawo magana cewa ya zai zo ya saba mm, shi ne nake ce maka ai ke ce maka akwai wannan ka'ida din na abin nan din amma ba wai gaskiya na san ta ce shar'antacciya abin da nake nemi da shar'antacciya wacce yake an gina ta akan babin kasuwanci ba kuma lalle akwai rike kasuwa sosai da sosai akan wannan eh eh dama irin wannan nasarin akwai kwastomomi ne da suke sara a wurinsu su kewa abin nan ne qala malikur rahim ina muke wal burru bil burri wal burru bil burri al burru ta menene al burru al hintafa baka taba ganin shi ba alburru don na yi kokarin da subhanallah al'azim a ce na zubo shi a leda kowane da sunan shi a ciki sai a nuna ni ba san menene albirru ba yanzu a ina ina sarkin noma e mana haya ba mana haya sahibin abin nan sarkin niyya ba e wal burru bil burri al burru da burr shi ma riba ne illa ha da ha wa tamru bi tamri dabino da dabino riban illa ha ha duk mun yi wannan ai musamman dabino wa sha'iru bi sha'iri shinkafa da shinkafa dai sun ce sun ce a sha'iri ta ce karamar shinkafa shinkafa da shinkafa riban illa ha wa ha sai nuna mana kenan ashe albirru ba a sha'ir ba eh Tunda an ya tafi da dawawu. wancan daban wannan daban shinkafa da shinkafa ita ma riba ce kun gane ko kuma riba tana da fuska guda biyu da tafadul da kuma nasi'a da tafadul shinkafa da shinkafa wata ba tafi wata ba da 'yan najeriya da 'yan germany da 'yan america da 'yan faransa da 'yar hausa duk babu wata wacce tafi wata duk ɗaya ne duk ɗaya take an an baka shinkafa 'yar gwamnati mudu biyar haka za ka bayar da 'yar gida mudu biyar hannu da hannu mun gane wannan da kyau watakila shi ya saba da ci 'yar gwamnati ne ya saba yau da yana so ya ci 'yar gida haka eh marmari yana marmari 'yar gida ne haka mun gane wannan to saboda haka in ya ba da 'yar gwamnati mudu biyar za a ba shi a gida mudu biyar ne wata ba tafi wata ba sai dai idan haka yake ji sai ya je sayar da 'yar gwamnati a kasuwa in ya sayar da ita sai ya ɗauki kuɗin sai ya je sayar gida wannan abin da ya samu a sama nashi ne amma dai har zai ɗauko shinkafan ne ga ta mudu biyar to yana auna 'yar gwamnati mudu biyar za a auna mashi 'yar gida mudu biyar ne kawai hannu da hannu wata ba tafi wata ba ƙa'idar kenan masara da masara yawwa قال مالك رحمه الله عز وجل إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير بدنانيرا كو بدنانيري Ibrahim, ya kai, bidananira ko bidananiri, saboda barakallahu fik saboda mamnu'un min as-sarf ne mafa'il ne mafa'il da mafa'il dai haka suke masajid walaula daf'ul lahi nasa ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu kaga sawami'u ba a mai tanwini ba masajidu ba a mai tanwini ba amma biya'un an mishi tanwini salawatun an mata tanwini domin su ba mamnu'un ne mina sarfi ba amma sawami'u da masajidu duk ba a musu tanwini ba domin mamnu'un ne mina sarfi wala qad zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha bi harfu jarra masabiha kaga dananira eh sikelus a sarfu ba ya zama iri ɗaya ba إذا استرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده انتقض صرف الدينار ورد إليه ورقة وأخذ إليه دينارا وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء وقال عمر بن الخطاب وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره وهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأجر ولذلك كره ذلك وانتقض الصرف وإنما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة وإن كان من صنف واحد أو كان مختلفا أصنافه قال مالك رحمه الله عز وجل إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير idan mutum ya nemi canji ya samu na dirhami da dinari yanzu kenan ya mika dirhami an ba ya mika dirhami an ba dinari sun waje da fiha dirhaman za'ifan sannan sai je ya samu dirhamin da yake lalatacce kun gane maganar fa'ara da radda sai ya so ya mayar da wannan lalataccen in ta kafa sarfu dinar to canjin na dinar da aka ya lalace ya tashi kun gane? kwadai yi muku bayani mutum ne ya nemi canji na dala kun gano wannan ya ba da mai kenan naira aka ba shi dala bayan an ba shi dala ɗin an yi hannun kuturu da na makaho ba ni in baka kenan ya huce ya je yana kirga dalolin sai ya ga akwai ɗaya mara kyau ko shi ne za'if ba sai ya ga dala ɗari ba ta da kyau kaga yanzu zai dawo ah, kun yi shiru eh zai dawo to yanzu canjin wannan dala ɗari ne ya lalace ko kuma canjin kuɗin duka ya lalace sai an yi sabo don ya ce in taƙaba sarfu dinar a dinar alce al'ahadiyya ko alce aljinsiya kun ci bambancin wannan dalar wannan dinaran da ya lalace shi ne ya lalace ko ko cinikin gaba ɗaya ya tashi sai an sake sabo kun bayyanci jimlar zai iya yi wa yanzu nan karfe 8 saura minti biyu na safiyar yau lahadi aka yi maka canjin sai ka tafi kana zuwa karfe 9 ka gama ka duba kudin sai ga akwai dala 100 ba da kyau ina mata mun bayyanci wannan da kyau alhalin dara ɗari ɗari kowace an baka canjinta a naira dubu goma sha biyar kaga kowace dala ɗaya naira goma sha biyar kenan eh an baka ita a naira dubu goma sha biyar kana dawowa dala ta koma naira ashirin abana ta koma ɗari da ashirin mana yanzu dala ɗari kana da dubu ashirin kenan kun shiru kun kuma magana da muka yi da ku ji harka kasuwanci a musulunci ba karama harka ba ce kaga yanzu <laughs> idan aka ce canjin wannan ɗarin ce ya lalace kaga ta ɓangaren wanda zai sai maka da ɗan sauki-sauki imana eh za ka bashi wanda ne ya canza maka wata ɗarin in kuma ka ce canjin kuɗin ne gaba ɗaya lalace maganganu ne biyu suka yi wasu suke ganin canjin kuɗin ne ya lalace wasu suke ganin a'a wannan ne ya lalace to alhamdulillah da yake nan yanzu idan aka yi maka canji ka je ka samu wani ya lalace a cikin canjin akwai damar ka dawo eh akwai damar ka dawo saboda haka ko da naira da naira ne sai mutum ya baka canjin mara kyau sai ka dawo ba zai ji cewar ai canji ba ne shi sai baka ai ya sani canza kuɗi da ya yi ai alkhairi ne ba zai rasa lada ba ai taimako ne duk mutumin da ya taimaki dan uwan shi kuma zai samu lada akan wannan dan abin da ke faruwa shine idan aka zo wurin canji sai mutum ya dibi lalatattun kuɗi ya bayar ai canji ne eh. eh. eh. yake cewa wannan aika galibi sukan je ga ƙararar kuɗi ne eh sukan je ga ga ƙananan kuɗi ne a ce a su yanzu yanzu amma irin kuɗin da ake cewa wani sai an sa mashin za a sai an sake kirgawa ne za a samu canjin su za a samu wata ba ta da kyau amma daman ka'ida ita ce ai duk wanda ya baka kuɗi ko ya baka yanzu dole ka kirga a gaban shi kuma ya ci wannan da kyau ko ya maka janji dole ne ka kirga a gaban shi ko da canjin naira da naira ne dole ne ka kirga a gaban shi ko da canjin naira da dala ne dole ka kirga a gaban shi zai iya yiwuwa ka kirga a gaban nashi a matsayinka na wanda bai san dala ba kaga sun cika himmaka su cika kun gane wannan da kyau kuma sun cika dama dala ɗari ɗari ne kuma canjin dala dubu kake nema yanzu bukata ka ga ɗari ɗari sun cika nawa goma yawa kana zuwa sai wani ce maka ai wannan ba ta da kyau wannan ba ta da kyau wannan ba ta da kyau ka ji ko eh eh na yi canza dala ni ba san cewa idan dala ya dace ana rage kudi ba sai da muke pakistan sai da muke pakistan sai na rage wuri da sai canza kudin da zuwa kudin pakistan zuwa kudin pakistan sai aka ce ba sa canza wani ba ne faru iri da ya ne za ka ce in cikin gari ne ne za ka mu taske da kai wurin da za ka ce gaskiya sai an daga cikin gada ne babanci da sun ce ya don ya yi kawai sai da aka rage na ce to ba da zai a najeriya na canza dala to haka yanzu kenan ba su kuma najeriya ba ya suna ce a rage kuɗi sai da aka yi goge eh, cikin abin to kun wannan ba ta mun fahimci to ashe yanzu wannan ya zama mana karatu wannan karatu <laughs> in ka je can ka ga ɗaya mai datti <laughs> kun gane ko in aka baka canji ka ga ɗaya mai datti sai ka ce a canza maka kaga wannan wani abu ne da a canjin mu na naira naira da naira baya tasiri kun gane ba a lissafa cikin eh Eh? kai kana ganin riyal din saudiya fa riyal ɗaya na saudiya kar za ka gan shi wadda ke zuma kudin najeriya ai sun taɗa sai ga naira ashirin sai dai ba ka za ka gansa da datti ba na najeriya yanzu sai dai ka gansa da salatif eh mana sun daɗa aminci sosai eh amma irin da naira biyar ɗin da malam ai ta yi datti malam jaga-jaga kenan saboda ka irin waɗannan al'amurra shi rage kuɗin da aka yi kuɗin pakistan zuwa dala rage kuɗin da aka samu bambanci wannan bai zama riba ba kar ku manta saboda kuɗin pakistan ne wannan ba dala ba da kuma dala wannan saya ne ko fahimci wannan da kyau ko kuma za ka iya zuwa ka kai shaddojin ka kasuwa ka zo su a kano duk iri ɗaya ka kai su kasuwa a ce wannan daban wannan daban ina fata mu fahimci an fahimci wannan za ka iya kawo kaso ji a kawai duka shigo da su in an zo a wawware su a ce wannan daban wannan daban ko kai ne wani lokacin ko mace in ya so su a kasuwa in ya zo ya so su bai daya a can amma in ya zo ya haka ya haka sai ya ware wannan kudinsa daban wannan kudinsa daban eh na ai wannan saya ne amma dole ya zama yadan biyadi Allah ta'ala ya sauke ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده انتقض صرف الدينار cinikin ya warware wannan cinikin ya warware warar da ilahi warika sai ya maimai da azurfa shi wa kaza ilahi dinara sai ya karbi dinarin shi da yake daidai da azurfa wa tafsiru ma kuriha min zalika bayanin da yasa ake bayanin abin da ya zama makaruhi akan wannan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce azabu bil wariƙi sayan zinariya da azurfa riban riba ce illa aha a ha sai dai idan an yi shi hannu da hannu riban kaga haka ake rubuta ta a rubutun imla'i rubutun gama gari amma a rubutun ƙor'ani ra'un da ba'un da wawun ce ka je ka duba wa tun min riban liyar buwa fi amwalin nasi kaji ya fito liyar buwa ji wawun din ya fito fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah ji wawun din ya fito ka je ga duba lajina ya ya'kuluna riba za ga akan wawun ne eh wa umar bin khattab umar na kaza yake cewa in sanzaraka ila an yalija baitahu idan mutum ya nemi ka saurara mashi ya shiga gida ya fito ya baka canji falatun zirhu kar ka saurare shi mutum ya ce ka jira shi bare shiga cikin gida ɗaya ɗebo maka canji ma'ana dala tana cikin gida ne shi ne yana waje ya karɓi naira ka kenan shiga cikin gida ya ɗebo maka dala karka saurare shi <laughs> ya yi sai fice ta ɗaya ƙofar <laughs> wato irin waɗannan abubuwa na sha maimaita irin waɗannan abubuwa da ake ce maka a'a zaman ka lafiya kawai a'a ɗan don lokacin da mutum ya abuka kuma lokacin zai zo yana neman malamai wasu samun mai mafita eh bayan kuma ga mafitar yanzu na ana bayyana wa mutum wa huwa idza rada alayhi dirhaman min sarf domin shi idan ya mai mai da dirhami guda na canji da aka yi ba da an yi farika bayan ya rabu da shi kana bi manzilati daini ya zama ai kamar bashi ne aw al musta'khir ko abin da aka nemi ya jinkirtar da shi fali zalika kuriha zalik saboda haka aka aka ce hakan ba a yi da shi ba wanta taqata sarfu abin nan canjin kuma ya warware wa inna ma arada umar bin khattab abun sani kawai abin da umar dan khattab yake nufi Allah yuba'a zahabu kada a sayar da zinariya walwariku da azurfa wa ta'amu da abinci kulluhu duka ajilan a sayar da shi yanzu yanzu nan bi ajilin da kuma abin da za a bayar an jima ajil shine yanzu ajil shine an juma me ban su ɗaya ainun ɗaya alhamza to amma ne za ana koya wa mutum da ya ce ba wani da a da a da ɗaya ne kuskure ne wannan gashi yanzu ajil mai ainun ya ba da ma'anar yanzu yanzu ajil mai alhamza ya ba da ma'anar anjima sai ka zo ka karanta walau lahu inda Allah yana gaggautawa sai kuma ka fassara ka karanta da alhamza sai zama inda Allah yana jinkirtawa kaga yanzu mutum ya yi ilhadi a ƙwar'ani sai a ce mutum ya tsaya koyi ta juyi da ya koyi ƙur'ani ya ce a shi ba zai yi ba ai da ainu kai ka san inda da ainun da alhamza ɗaya ne ai da an yi amfani da ɗaya an ba ɗaya eh kai ka san inda da kha'un da kafin ɗaya ne da an yi amfani da ɗaya an ba ɗaya kai ka san inda da sadun da sa'un da sinun ɗaya ne da ba ka uku ba da ɗaya aka ɗauka ai musulunci ya fi ka son sauki to dole ne mutum ya san su kenan in ba haka ba zai je dinga karanta qur'ani qur'ani yana tsine mishi Allah ta'ala ya sauke fa inna la yanbaghi an yakuna fi shay'in min zalika ta'khir duk waɗannan al'amuran da muka ambata bai halatta ba bai kamata ba a samu ɗaya a cikin ɗaya a samu jinkiri ko azhab ko alwari ko at'am duk ba a san jinkiri so ake yanzu yanzu nan kana ba da shinkafa yar gwamnati a baka yar gida khalas wala nazira babu jinkiri babu sauranawa wa in kana min sifin wahidin ko da kuwa ya zama iri ɗaya ne ai shinkafa da shinkafa iri ɗaya ce eh aw kana mukhtalifan asnafu ko ya zama ya sha bamban daban-daban yake ai naira da dala daban-daban take dole sai dai ayi yanzu yanzu shikenan sai a samu zaman lafiya subhanakallahumma bihamdika shar Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yanzu za mu shiga almuraqala yadda ake auna su alaikum salam wa rahmatullah